masauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM ɗin da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niyya duka a Nijar ɗin da kuma yanzu haka za a iya jin mu ta Alfa Radio a can kasar Ghana a Kumasi haka kuma za a iya jin mu ta Facebook Live ko kuma a faɗa yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a ɗaya ga watan Disambar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishaɗi kamar yadda muka saba, inda yau za mu yi magana ne akan shin yaya al'adar tsangwama ko rashinta yake a wannan zamanin. musamman ma idan aka samu mutum da wata rashin lafiya ganin cewa yau ita ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don tunawa da ciwo mai karya garkuwar jiki wato hiv ko kuma aids a turance mai karya garkuwar jikin ɗan adam ɗin a kullum ana tunanin cewa kusan akalla mutane 5,600 ne suke da cutar uh, ah, hiv ko aids kuma ya, ah, ya kasance kusan mutane 230 ke dauke da shi kowace awa. to haka kuma akwai wanda za mu tattauna da shi wato sufin zamani wanda shi kansa wani mawaki ne da muke son mu ji wane ne shi a fagen nishadi tun da yau juma'a mai martaba a sarkin kano sano sulami sanusi masu jamaka duk sun sakar maka don sun fahimci rabu ne ya yi maka sarkin kano To za mu ji kuma bayan wannan waka da muka ji in mun tattauna da shi za mu ji daga jama'a masu sauraro yadda suke kallon al'amarin ɗabi'ar tsangwama musamman idan mutum na ɗauke da ciwo mai kare garkuwar jiki kar amanta mm. mun ce yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tunawa da wannan rana da kuma yadda ya kamata kowa ya samu 'yanci na samun lafiya yawwa da walwala ita kanta. A ah, ga wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na facebook da twitter da kuma instagram. To sakon farko daga Abubakar Kawu Girgir ya ce tabbas yawancin al'umma na tsangwamar mutanen da ke dauke da wannan cuta mai karya garkuwar jiki wato sida sai dai muna fatan al'ummar da ke wannan tsangwama su sani cewa babu wanda ya fi karfin kamuwa da wannan cuta da fatan za mu gane cewa haka yake abin mu daina tsangwamar su mu kuma Allah ya daɗa kare mu. Sako na gaba kuma ya fito daga hannun daga gurin Aliyu Adamu Yola ya ce yau da gobe hakika nuna nuna tsangwama da ake yi ga masu wannan cuta ta hiv samsam bai dace ba duba da cewa fa su ma mutane ne kamar kowa kuma cuta ce babu wanda ya fi karfin hakan sai kuma musbahu musa unguwa uku ya ce gaskiya yin hakan samsam bai kamata ba ya kamata mu tuna cewa su ma tasu ta faru domin sun riga sun gani kenan sai mu taya su da addu'a da kulawa kuma mu mu ƙara kula da kanmu haka yake eh, ba tsangwamar ba haka ne mm. sai kuma sako daga haruna hamisu a dan malam daura ya ce salam yau da gobe hakika wayar da kawunan al'umma da ake yi hakan na takawa muhimmiyar rawa wajen rage tsangwama a wajen al'umma da fatan allah zai kare mu baki ɗaya. to sai kuma umar adamu katagun ya ce tabbas muna kyama ga mutanen da ke dauke da cutar hiv ko sida ba karamin babbar matsala ba ce hakan ga makomar al'ummar da ke dauke da wannan cuta da fatan gwamnati da malamai za su ƙara ƙaimi wajen faɗakar da al'umma illar kyamatar masu fama da sida ko kuma hiv sai kuma saƙo na gaba daga gurin Arabiyu. Arabiyu. Arabiyu eh. to <laughs> Muhammad Sakkwato daular Usmaniya. Hmm. To ya ce hakika masu dauke da cutar HIV AIDS har yanzu ba su daina samun tsangwama da kyama ba a wajen al'umma ba. abin da nake so mutane su gane cewa tabbas wannan ba da son ransu suka kama suka kamu da ita ba Allah ne ya jarabce su da wannan cuta kuma babu wanda ya fi karfin wannan jarabawar ta kamuwa da wannan cuta ko kuma kowace cuta Allah ya baku lafiya masu dauke da wannan cutar mu kuma Allah ya kare mu to amin amin sai Nura Sani Rijau ya ce salam yau da gobe ganin cewa yau ce rana da majalisar ɗinkin duniyar ta ware domin tunawa da masu ɗauke da cutar da ke karya garkuwar jiki wato sida ko kuma hiv aids a turanci mm. hakika masu ɗauke da wannan cutar suna fuskantar matsaloli da dama a rayuwa mm. musamman ma tsangwama daga abokanan zama da na mu'amala ta yau da kullum mm. addu'a ta a nan ita ce allah ubangiji ya ba su lafiya mm. mu kuma allah ya ƙara mana ita wato lafiyar kenan ya eh. kuma kare mu daga wannan cuta amin amin summa amin sako na gaba kuma ya ce daga abdullahi abdulhamid zamani ya ce yau da gobe ya kamata gwamnati kar ta gaza wajen taimaka waɗannan bayan allah sai kuma sanusi m sanusi potoscom ya ce ko shakka babu masu mm. ɗauke da cutar kanjamau ko kuma sida suna fuskantar ƙalubale ta tsangwama musamman ma a yankin mu na arewacin najeriya da fatan za mu daina masu ɗauke da wannan cutar kuma allah ya ba su lafiya wato hafsa da wannan maganar mm. wannan kalma ta kanjamau mm-hmm. ita kanta a masana kiwon lafiya ita kanta sun ce tsangwama ce saboda idan ka ce kanjamau irin abin yana da ban tsoro haka yake eh, amma an kace ciwo mai kare garkuwar jiki kowa ya san wata wani ciwo ne da ya shige ka ko ya shiga jinin ka wanda kila kuma ba zai zama ciwo kamar yadda da an aka ce kanjama ko ka ce amma ka san da yake ciwo wannan wannan uh, eh. uh, kalmar kalmar kanjama din eh. ta shiga bakin mutane kwarai kuwa duk sanda aka faɗe ta sai in ce a'a yaya dai saboda yawanci zaka ga in ana bincike ana dudduba mm. mutane ya kamata su dinga karance karance su dinga kuma tambaya zaka za gane kuma su kuma hukumomi su dinga wayar da kan mutane akan irin wa'annan kalaman eh. saboda akwai kalma mai zafi ko mun kyanta akwai kuma mm. kalma mai daɗi ko rashin kyanta ya danganta da haka yake Allah ya sa mu dace sai kuma sako daga gurin Adamu biyu biyar unguru yace mm-hmm. hakika yau da gobe masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki suna samun tsangwama a cikin al'umma hanya mafi sauki na daina tsangwamar su shine su dinga shan magani akan lokaci kada kada cutar ta nuna wata alama a jikin su kuma su dinga ɗaukan wanka idan za su shiga cikin al'umma don rashin tsafta na ɗaya daga cikin abin da ya yasa ake kyamar su ya yi magana eh kuma kasan da eh. yake tsafta yana cikin ɗaya daga cikin abin da ake son su kula da shi sosai kuwa saboda shi kanshi matakai ne na kare kai daga tsamari to sai shehu abdullahi dutsi smart ya mm. ce asalamu alaikum yau da gobe wato a gaskiya lamarin tsangwamar masu cutar hiv ya samo asali ne tun kafin mutane su gane cutar da farko to amma yanzu duk wanda kaga yana kyamar mai wannan ciwo mm. to ya bai fahimci menene ciwon hiv ba ko kuma s ko tashi lafiya kaga zancen wayar da kai da kake magana kenan ya faɗo ciki haka yake eh. to sai kuma sako daga sakon karshe muke da shi a nan mm. daga shafinmu na facebook daga gurin muzammil adamu Adamu Jibril ya ce yau da gobe alhamdulillah tsangwama da kyamar masu fama da wannan larura yana raguwa matuka domin jajircewa da kafofin yada labarai ke yi wajen wayar da sauran jama'a akan yanayin wannan cuta. To haka yake mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni idan lokaci ya bamu dama za mu dan mm. karanto wasu daga cikin Facebook live sakonnin da za ku aiko ko kuma shafin mu na Instagram in kun saka za mu faɗi dan abin da kuka ce. To yanzu kan sai mu ba su damar su ma su tofa waya ko kuma su kira waya su tofa albarkacin bakin su. To, uh, mm. kabara. Eh, kafin mu je ga masu sauraro da za su kira su tofa albarkacin bakin su kafin ki ce wani abu eh. lamba ita ce alamar tarawa daya sai kuma a sa biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu mm. shida biyar biyar mm. eh, me kamar muna da ma mai kira akan waya to shi ke eh muna da uh, Kaduna ko eh assalamu alaikum yawwa wa alaikum assalam sunana buba ausa dan fulani daga surutawa karamar hukumar lere famin jihar kaduna eh, to malam buba sannu Yawwa barkan ku da aiki. Yawwa barka ka dai. To Malam Buba menene kake ganin yake jawo tsangwama ga masu wannan cuta ta HIV ah, ko kuma cutar sida? eh gaskiya kam ana ma mutane tsangwama musamman duk wanda aka ce yana da irin wannan cuta gaskiya yana tantan matsala sosai mm. to amma yanzu abun ai ya ɗan rabu gaskiyan al'amari haka kake gani me yasa kace ya rabu eh to mm. a wasu wuraren gaskiya abu ya rabu amma da da an ce ga mai kanjawar za ga mutane suna suna bari wurin kawai mm. to yanzu kana ga in aka ce gashi ba a yin wannan yake an dan wayar da kan mutane eh haka to eh. to miyati mm, mm. Eh. miyati mun gode to to to to to kai kan midilla sare na sani to to masha Allah kaga dadin a samu sarauniya babariya a ciki bari ki je ki hadu da bafulatin ya ah. fago miki bullanci ki je kamar ya ballo miki shanu dari <laughs> Allah ko yakin ta kanki <laughs> sai in marka masa eh, kanu to ga wani nan bari mu ji wani ne alayi wane ne alayi alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah daga ina eh, kake kira ke kan waya kuna magana kuna kuna magana da dan asaba mai fata daga yawuri dan asaba barka da warhaka daga yawuri barka ka dai ya aiki lafiya lauya lamura alhamdulillah to yayi daidai muna jin ka ya kake kallon al'amarin tsangwama musamman yau ce rana ta ah, majalisar ɗinkin duniya ta kula ko kuma tana da masu ɗauke da ciwon da ke kare garkuwar jiki mm-hmm. da kuma yadda aka ce a basu dama ta rayuwa mai daɗi da magunguna da makamantansu ya kuke kallon maganar tsangwama to gaskiya maganar tsangwama tana nan bata kau ba me yasa ka wanda gaskiya fi sabilillah ina ganin laifin masu dauke da wannan lalura ne saboda ba su shan magani kamar yadda ya kamata mm. inda suna shan magani mm. ba za ka ma gane cewa mai wannan lalura yana dauke da ita ba Bari ka shan magani za ka gan su tubul-tubul mm. ba ta cikin hawan sheki yake yi. To, amma ina da tambaya um, ci gaba ci gaba. Eh, amma idan aka ce yau mutum ya fara shan magani ya bari za ka ga cewa ramar ta dawo tun yana iya tafiya har yanzu ba shi iya tafiya ya kai kwanci to gaskiya irin yadda suke yawan zawo haka da rashin lafiya yau ciwo gobe lafiya shi eh. ke jawo tsangwama ga sauran mutane. To kila mutumin bai da ko kuma mutum bai da yanda zai iya samu magani saboda yanayin yau da gobe? To maganin ai kyauta ake badawa. Ai to. mutane eh, suna wasu ba su son su je asibiti a auna su a cikin da wannan cuta eh. sannan kuma su waɗanda aka auna suna da wannan cuta maimakon su ci gaba da magani sai ki ga an koma wurin bokaye da malamai mm. to mm. gaskiya duk mutumin da ya samu kansa wurin boka eh. yana tabbata miki da waya wannan ciwo ya sake shi eh. ya kama ba daidai ba cewa mm. suna da magani ko ko a'a ba rashin lafiya ba sai ma ce musu aljinnu ko aka yi wani ya sawo ka a gaba to kin ga shi ke sa mutanen mu wani lokaci ashe boka ne ya jefe ka eh, <laughs> boka ne ya ka boka ya ke kai waɗannan mutane ga halaka to mun gode sosai dan eh, asabe mai fata daga yauri gidan rediyon America zai ƙara wayan ma da mutane kai insha Allah insha Allah to mun gode sosai dan asabe maganan nan da yake yi na cewa mutane kwarai da gaske mm, da shi shugaban hukumar daki da ciwo mai kare garkuwar jiki wato shi da Dr. Sani da Aliyu da yake eh. Abuja wanda naka kenan ko eh. kin san yayi magana akan cewa fitowa a gwada mm-hmm. shine babban mafita shine babban mafita musamman ga matasa ka san matsayinka idan ba ka da shi a gaya maka ya za a aika kare kana da shi a ce ga yanda za ka yi ba wai rayuwarka ta zo karshe mm, to ai ka bara mm. mutum yana ganin cewa na sha yin magana da mutane kuma na mm. san kai ma ka sha magana da mutane cewa idan suka fito din ko kuma suka je asibiti kallon da za a yi musu su suna ganin kaman Mm, eh, kuma kuma wani lokaci sai ka yi haƙi da wannan kai kanka akan kanka akwai lokacin da muke shirye-shirye irin a baya irin mm. aikin mu na jarida da na je wani asibiti ana interview da ana son irin interview da masu ciwon mm, kare garkuwar jiki ina gaya muke asibitin cike da su a wurin da amma da zo wurin na ce a to ina son in interview da su saboda su saki jikinsu din ni ma sai na zo na ce to gwada ake to ni ma a gwada ni <laughs> haka yake aka gwada sai suka saki jikinsu eh. muka yi hira muka zauna me ya same ni mun yi hira lafiya lau mun yi program sun yi interview sun gaya min mutane yaya suke ji yaya ya kamata a yi musu duk mm. irin wannan maganar tsangwaman ita suka mm. fi magana cewa ba wai faɗan ne ba mm. sa son yi ba amma tsangwaman su da ake shine babban matsala kuma wannan cuta fa ba eh. takardar mutuwa ba ce to shine wai bahaushe ya ce in ajali ya kira to ko ba ciwo sai haka ne to bara mu eh. garzaya kebi Yawwa. eh to salamu alaikum alaikum salam Mala ango malamin makaranta ya wuri to Mala ango barka da warhaka eh barka ya aiki lafiya lau wallahi ya gida Ma sha Allah Yawwa. lafiya lau me za ka ce game da tsangwama tun da eh, eh, yanayin tsangwama eh, ya yi katutu a cikin jama'a ga masu dauke da cutar sida ko HIV Mm, mm. gaskiya game da abin da nake son inda ya bani dangane da tsangwama da ake yi ma masu a ciwon kanjamau su mm. waɗannan mutane gaskiya kamata masu yi musu a tsangwama kamata su san da cewa wannan abin ha Allah ne riga ɗora musu wannan lalurar ko ba gaskiya ba na'am yawwa bai kamata a zo ana tsangwama su su kuma To, mun rasa kebi to saboda haka kaga maganan da yake yi mm. na cewa Allah ne ya dora musu ba wai mutum ne ya jawo kansa ba kuma kin san abin da na sani yawanci wanda mutane suka na san sun rage wannan shine mm. tunanin cewa da an ce ai wannan yana da ciwon HIV sai a ce mm. ai ai shine ba ya tafi kaza eh. kaza to mutane sun gane cewa ba haka abin yake ba sun gane cewa akwai hanyoyi da yawa na kamuwa da wannan haka ne to eh saboda haka ah, muna nan muna ci gaba da daukar dan wayoyin ku saboda mu ji yaya abin yake ya kuke mm. kallon tsangoma. sannan kuma duk wanda ya kira ba dole sai ya faɗi ma maganan ya tsangoma take ba eh. shawara shawara yawa yaya ya kamata ne eh ta ya za a dakile wannan lamari kuma ka mm. san ka bara ko mm. ah, ka gani fa yanda ake samun watan lambar mutanen da ke dauke da cutan nan eh. a kowace awa aka ce fa kusan eh. mutane 230 a fadin duniya ke dauke da wannan cutar kowace awa fa Eh, zan tuna musu wannan magana da kika jiya hmm. shi darakta na naka shi dr sani ya yi maganan cewa ah, abin da ya fi ba su tsoro hmm. da kuma yasa suke tashi aiki tukuri shine a cikin yara da ake haifa da ciwon nan na mai kare garkuwar jiki saboda rashin ba a zuwa a gwaji in mata suna da ciki da mm, sauransu mm, mm. ya ce babban matsala shine yara hudu daga cikin na duniya da ake haifa to guda uku daga ciki a najeriya ake su. a najeriya a najeriya jiya wannan magana a hirar da muka yi to kin ga kenan akwai matsala akwai matsala sosai yace a fita a gwaji eh. mata masu juna biyu saboda kasashe ce duk kasashen da suka ci gaba dinnan wa yake haifa wani yaron shi da maganan cewa wai yana da ciwon hijabi a jikinsa saboda uwar shi na da shi haka ne to ba wannan ba sai magana a kuma jihohin Najeriya da dama mm. wurare a Najeriya da dama mm. akan samu ma inda mutane ba su da yanda za su yi su je su gwada mm. ko suna da cuta ko ba su da ita amma ya kamata ya eh, kamata uh, to bari bari ga wasu ina jin alayi ko salamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam barka da warhaka yawa da wa muke magana eh, Isa mai kifi dan sure. To, Isa mai kifi? Dan Sure. To, Dan Sure ba daga ina? hukumar Roni jihar Jigawa. To, barka da warhaka. Eh, lauyan kuma masu kefa ne. A kai, <laughs> lalle, lalle su shar, <laughs> to muna jin ka. Eh, yi mana lauyan tsangwama yau, yau kai mana lauyan, kana ji kai mana lauyan tsangwama yau ba lauyan cefa ne ba. To, lauyan tsangwama zan muku. Eh, yauwa, lauyan masu tsangwama. Yauwa, to. Eh mun samu saukin tsangwama domin Allah wa nan yankin mu gaskiya babu tsangwama domin mu kowa timbul yake masu wannan larurai. To wani irin wace shawara zaka bada ga uh, waɗanda suke tsangwama har yanzu? Ga waɗanda Allah ya sanya ya jarabce su da wannan larura su daina ɗari-ɗari da shiga jama'a kuma su mm. rinka dagewa zuwa karban magani. Eh Allah eh. Ubangiji ya taimaka. To mun gode sosai Allah ya sa mu dace. Mun gode likitan wanda suke yi tsangoma, to eh. wanda aka tsangoma yanzu ya zama likitan wanda aka tsangoma. Haka kuma ce fa nan nan eh. an warai an <laughs> aje. Kabar ya kamata mu shakata amma. <laughs> Gaskiya ne rai dangin gore ne. Mm. To to bari mu dan shakata da dama muna da mawakin mu da zamu laluba jima Allah ya ba mu dama domin mu ji dan bangaren mu na nishadi bari mu dan ji waƙar sa. Mm. taka lafiya sai mai martaba sai sarkin kano taka lafiya Ci rabu ne ya yi maka sarkin kano Sanosi. mai ba sarkin kano muhammadu sanusi biyu masu jamaka duk sun zakar maka don sun fahimci rabu ne ya yi maka sarkin kano sanusi yaushe ka gudu mai sama gudu ko akan tudu sarkin kano sanusi sanusi na biyu tun kana yaro baka da tsoro kai ake tsoro To, an wake sarki <laughs> saura shirin yau da gobe wallahi sufi. Ni ne na ce saura shirin yau da gobe ka wake shi Allah ka ja mu kanka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. A'a eh, ah, ah, yanzu ai yanzu ba ai yanzu yawa to yanzu ai ba wani magana kai tsaye duniya tana jin ka ne saboda mm. haka kai shiru mai hira kawai. Salamu alaikum. Okay, dama ni abin da Eh, kana ji na? To shi kenan. Yawwa, ai mu ci gaba kawai kai tsaye ne ana jin ka yanzu haka. Eh. Yawwa, to shi yasa ni ma abin da ya rikita na ce ai na san tun da shi ba wuce eh. dai magana a Hausa za a yi yawwa. Okay, to ai injiniyoyi suka kira ka yasa su ba mm. ba ba a magana da ba sa magana da Hausa. Okay. <laughs> To to da farko da wa muke magana? Da farko da wa muke magana? Hello? Na kamar Salamu alaikum. Kana jin mu kuwa? Eh, Hello? hello hello hello hello Topa. sai a hankali kenan to eh to to ina ga layin shi fa gaskiya kamar akwai ɗan tangarɗa gaskiya to mun samu tangarɗa eh, daga ina ga sai an sake laluba shi kenan na ji abu yana wani kaman ihu ihu haka mm. to dama abin da ya sa muke son mu dan tattauna da shi mu ji ne ya waka ya fara mm. akwai wata waka da yawai yana san zuwa America yana wani ne naji ya waki America a'a naji can ya waki sarkin kan can naji ya waki Hadiza gaban yar film ce to a gaskiya eh, sora sora yau da gobe yawa shine a ji salon mm. wakar sa sannan in ji me yake to gashi na ya dawo to mun mun ƙara samun sha'awaya to kai tsaye ga ya mana sunan ka cikakke Eh. dawa hmm. muke magana ya sunanka ka gaya mana sunanka eh, cikakke? Eh, wannan ina ga abin da ke faruwa kin san menene? Eh. Idan in kai waya kuka gama hira sai layin ya sake ruwayin shi sai ya dawo sai ka jira maimaita abin da aka faɗa ba haka yake na fahimta to network a dinga gyara wa <laughs> to ka bar ya kamata mu je a shafin mu na Facebook mm, ko ko ya kake gani eh mu ga abubuwan da suke yi eh to to to bismillah mm. ga shi eh, an haɗa mu yanzu dama na ga yana ta blinking. yawa eh, to yana ta bubburta ido to shikenan to sakonnin da suke gaban ki zaki iya fara karanto mana wasu kaga kaga mm. kaga a ni ma na kasa samu amma eh, dai bara mu ya hau to bismillah ai wala a tare ai ragas ba <laughs> to sakonnin facebook din da muke tare da shi shine kamar akwai sako daga Muhammad Usman ya ce hakika cuta ya koma kan maganar cuta mai karya garkuwar mm, jiki mm, mm, kenan hakika cuta mai karya garkuwar jiki wata aba ce da ya kamata a ce mutane sun din tsangwama kenan akai ya ce ah, sai kuma sani mai lange-lange ne ko yalwai mm, ya wuri ya ce mm. babu shakka kuskure ne tsangwamar su shi kuma ya ce eh, muhammad din ya ce hakika cuta mai karya garkuwar jiki mm. cuta ce wadda jama'a suke nuna ko yake sanya ce eh, suke eh. nuna kyamar mai dauke da ita to ya kamata kan a daina sai ga musa sa'id umar ya ce voa me yasa ba a samun ku a simple radio ku tashi lafiya ai to kuma simple radio simple radio watan eh. radio kawai ta gida haka ta gida eh. oh kamar am haka da wani a.m. haka da ah, fm haka saboda muna da nisa ne mun yi nisa mm, sai ka shiga sw ko ba eh. am ba kai kai sacin zaka samu murya amurka sannan in kuma kana da waya kamar yanzu yanda ai kuma da sakon nan kawai ka fada cikin facebook live in Allah ya sa akwai data sai ka saurare mu lafiya don hankalinka kwanci shikenan ba sai kai wani ba to ga sakon Muhammad dan Juma shi kuma ya ce kowane cuta muna roƙon allah ya ba mu maganinta kenan ko mm. sacin Allah ya sa amintu Allah ba mu saukinta mm. sai kuma mu je kai tsaye akwai to ga shi wannan tufin zamani da zamu tattauna da shi dai layi ya tabure shi eh. kan shi ga yanzu ya aiko da sakon cewa eh. layi fa ya burkice mushi a to in Allah eh. da zamu kara neman shi wani lokacin kenan to to Allah ya samu dace mm. to hafsa daga cikin dan binciken nan da kika dan ciko mana nan akwai wasu manyan sakonni a ciki kwarai da gaske wanda ake buƙatar a ce an cimma musamman maganar lafiya maganar inshorar lafiya mm. jiya mm. shi ma darakta ya yi ta na naka cewa mm. maganar inshorar lafiya suna tattauna da hukumar lafiya ta najeriya na maganin cewa ya za a yi in mutum yana dauke da wannan ciwo ya zama yana da wani inshora da yake dan kira ko daga albashi ko mm. daga kasuwa da yake kasuwanci domin me abin da ake so shine ya zama yana dan wata ajiyar da za ki ga ya samu a halin magani cikin kwanciyar hankali da sauran duk wasu abubuwa da ya mm, kamata a ce yana samu. Kuma ka san aka fara shan magani kamar mm. ba a san a tsaya. Eh. Mutum ana son kullum ya kasance yana shan maganinsa. Yawwa. Saboda haka dole ne a samu yadda za a yi da zancen inshora din nan mm. jama'a su samu yadda za su samu magani cikin kwanciyar hankali. Eh to shine a yanzu kin ga a cikin wannan sakonni da nake magana akwai suka ce ba za a bar wani a baya ba. Mm-hmm. Ko yaya. Dole ne a ce an ɗaukowa. shine ba za a bar no, one will believe behind suka ce so eh. ba za a bar shi kowa a baya ba eh. dole a tafi da kowa eh. sannan kuma suka ce maganar HIV tuberculosis wato tarin fuka kenan da mm. maganar na ciwon hanta mm. shi ma dole a hada a hada karfi domin a ga cewa ana ba su magunguna da sauransu mm-hmm. sai kuma maganar cewa su samu affordable care irin kuɗi da cikin sauki ko magani da za su iya samu da mm, makamantansu so mm. ina ga gashi ya dawo bari mu ji ko minti ɗaya ne layi ya yi tsaya amma mun sake samu shi salamu alaikum yawwa salamu alaikum kana jin mu hello hello To mun ka wannan layin da ya sufi kan yau layi ya maka sufanci. To kamar ni ina da ina da <laughs> mm. ina da dan binciken da na yi wanda muka yi ɗazu mm. tare a kan wannan cuta mm -hmm. ta uh, watan hiv mm. ko sida mm. watan aka ce lafiyayyen mutum -hmm. na da t-cells mm. t-cells -hmm. t-cells shine su ne mm. uh, kaman kaman kwaye jini yawa to lafiyayyen mutum yana da watan kwaye halitta ta jini 500 zuwa 1000 a jikinsa mm-hmm. amma ana son a fahimtar da mutane cewa hiv daban aids daban sai kana da sai t-cells din nan sun sauko sun kai 200 shine shine ake cewa kana da watan eh, aids wato ya sauka ya eh, sauka wato ya zama tayi mu eh shi sa eh. ake gaya mutane su ci gaba da shan magani saboda ya tsaya a wannan area haka yake mm, idan suna kula da kansu suna ci gaba da shan magani komai zai yi sauki eh to to Allah ya samu dace amin amin to wannan gashi sufi bari mu sa waka ka ta Hadiza Gabon tun da ba mu same ka ba. Bura mu eh, waƙe Hadiza Gabon. Sakon da yau da gobe zai isar shi ne a madadin dukkanmu na sashen Hausa na murya Amurka muna fatan alkhairi ga duk mutanen da suke dauke da wannan ciwo mai kare garkuwar jiki mm-hmm. da kuma fatan cewa tsangwama za ta kare a duniya wata rana sannan kuma kowa ya samu yancin samun magani da walwala duk da irin abin da yake damun sai za a madadin dukkan kowa da kowa Usman Ahmad Kabara ne a Washington. Hadiza ta sannu ta jihadi sannan yana gina